الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة فارقين بما علمهم من الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وغرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya sa mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta rijiyar lemu akwai damar da ake karawa ne titin jajira yan katako eh, to Allah ya mafi damar jajircewa a kan suna a kuma wadan gari na kano hausawa suka ce ta dago ke gari jalla babbar hausa yaro ta kasa nuko da mai ka zo an jika kuma wannan magana gaskiya ce in ka zo da sunna kano za ka samu wayanda suka fi ka riko da sunna haka idan bid'a da shirka ka kwaso akwai jingima jingiman mushrikai kuma suna duka akwai kwararru duk abin da ka zo da shi akwai kwararru kamar yadda fadilatu doktor a sheik abdalla sale albatistani alkanawi alkashinawi aldaulawi almaki almadani ya gabatar da cewa manasaba da ta tara ba a wannan wuri shine ɗaya daga cikin yan uwanmu a musulunci Allah ya ba shi karuwa irin ta aure ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a sanadiyar wannan aure a samu zuriya tsarkakakkiya wacce za ta taimaki addini a haifo sojojin kundin bala na addinin musulunci masu zarewa a ido ta ta inda dare mata addu'a da nake a wannan aure Allah ya sa ɗa na farko da za a haifo a wannan aure a haifar shek yakubu musa hassan katsina sauki sunna ba na biyu ta haifar mana dr abdullahi sare pakistani ba na uku ta haifar mana shek jafar mahmud adam ɗan autan ta haifar shek abokar giro a to daga na amarya tana iya fari haka in ta gada dama kuma tana iya karuwa Allah ya sa wannan aure albarka malamai sun ce idan an goye amarya idan ya aure budurwa to malamai suka ce ana so ya haƙuri da abubuwa guda uku duk sanda kai aure ka aure budurwa to akwai abubuwa guda uku da malamai suka ce sai ka yi haƙuri da su